صحبته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaba da zamanmu wanda wannan shine na uku a wannan rana ta lahadi yau muna ashirin da shida ko ga watan ramadan hijiran manzan Allah da arba'in da bakwai sha biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a yau insha Allahu za mu ci gaba a kan abinda muka fara jiya shi ne khasa'is sunan al'ilahiyya khasa'is sunan al'ilahiyya jiya mun yi alkhasiyyatul ula wa saniya khasiyyatul sabat وخاصية الاضطراد أيوكما ذامي خاصية تأكو إتتي العموم والشمول العموم والشمول من خصائص السنن الإلهية أنها عامة وشاملة يسري حكمها على الجميع دون محاباة ولا تمييز لجنس أو لون أو ديانة في حسنة أو سيئة wannan khasiya ita ce khasiyatu shumul wal umum wato sunnar ilahiya sunna ce da take hada kowa da kowa sunna ce ta bai daya babu wani nuna bambanci ga wani jinsi banda wani jinsi ko launi ko wani addini a lokacin da aka yi mai kyau ko aka yi mara kyau duka sakamakon iri ɗaya ne wato ta shafi kowa da kowa wannan ita ce khasiya ta uku ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه الخاصية بقوله والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنذيره الأول أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنذيره الأول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم له فيعلم أن حكمه مثل حكمه ونن بيان ابن تيمية عليه رحمة الله ينا بيّن wannan خاصية تأكو العموم والشمول ابن تيمية يتي السنة sunnar ilahiya din ita ce al'ada adatuhu ita kuma al'adar tana nufin تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنذيره الأول abin Abinda ya faru ga ɗan uwansa na farko shi ma ya faru gare shi shi yasa Allah ya umarni da al ya yace a ɗau izina da Allah ce laqad na fi qasasihim ibratun li ulil albab saboda ana nuna cewa abinda duk na farko suka yi sakamakon da suka gani to irinsa wanda za su yi irin aikinsu za su gani abu ɗaya ne ba zai canza ba falkullu a mamal kanunin ilahi alkauni alkadari sawa a kamar doka ta Allah ta halittarsa ta ƙaddararsa kowa da kowa ɗaya ne babu bambanci المتقدم والمتأخر القوي والضعيف دباب بمنشي كلهم سواء وهذا مقتضى العدل الرباني وهذا الذي يقتضيه العدل الرباني أكتش آدلتي شيني كيوة متاني هكونشي نبي دايا يا عند ya zanto irin aikinsu ɗaya kada ka bambanta wannan ya yi abin da kai masa sakamako to wani shi ma kai masa irin wannan sakamakon sawa'un mai kyau ne ko mara kyau ne to wannan shine adalci wa mazharu min mazahir al-hikmati al-ilahiyya kama annahu yumathilu juz'an muhimman min at-tasawwur as-sahih li haqiqati al-uluhiyyah wa khasa'isiha wa haqiqati al-ubudiyyah wa wadha'ifiha wa haqiqati al-jazaa' ala al-a'mal haka wannan dokar take nuna waye Allah me sifofin Allah sannan waye bawa waɗanda ayyuka ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗora masa sannan kuma waɗanda irin sakamako ne Allah yake wa bayinsa to idan ya zanto ba ta ci barkatai ba ake abin to za a gane waye Allah waye bawa kuma wani irin sakamako ne ubangiji ya dar masa saboda abin zai kasance bai ɗaya ne abinda duk wannan yayi aka bashi lada to wanda ma in ya irinsa za a bashi irinsa abinda wannan yayi aka bashi aka yi masa ukuba to shi ba wannan in ya irinsa to shi ma irin ukubar da take jira sa kenan wannan shi ne adalci ولهذا يقول العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله الله لا يخالف سنته لأنها مقتضى حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد illa ala sananin ay ala tariqatin wahida wala ita ce sunnar Allah wacce ita ce muqtada hikmatihi wa ilmihi dan Allah subhanahu wata'ala yake tabbata hakim yake tabbata alim yana yin komai da ilimi yana yin komai da hikima kuma duk abin da zai biyo baya da sunnonin ubangiji subhanahu wata'ala zai tafi a kan wata hanya guda ɗaya. بذي zai saba وقد وردت آيات كثيرة تؤكد هذه الخاصية من ذلك قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر والمراد أن الله تعالى ينفي أن يكون كفار قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من كفار الأمم الماضية التي فعلوا مثل فعلهم فأهلكهم الله جميعا فإذا لم يكونوا خيرا منهم فكيف ينجون من من العذاب مع مماثلتهم له مع مماثلتهم لهم هذا بطريق بطريق بطريق الاعتبار والقياس saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa Qurayshawa kafiran Qurayshawa cewa ba su zama sun fi kafiran da suka gabata ba idan Allah ya halaka kafiran da suka gabata mutanen annabi Nuh mutanen annabi Hud da Samudawa mutanen annabi Shu'aib da Fir'auna da mutanansa Allah ya halaka su saboda kafircin su to ku me kuka fi su ba ku fi su da komai ba don haka ba za ku tsira daga azaba ba kuma to kaga wannan yana nuna cewa sunnar Allah ɗaya ce shamila ce kuma amma ta haɗa kowa da kowa وقوله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أي أهلكنا من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم wala farqa bainal fariqain kaga wannan shine asalin shumuliya din da kuma umum din cewa babu bambanci abinda waɗancan suka yi waɗannan ma irinsa suka yi don haka abinda ya samu waɗancan na mummunan sakamako shi yake jiran waɗannan وقد علق العلامة ابن عاشور على قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا علق علي على هذا بقوله لما وصف تلك السنة بأنها راسخة فيما مضى أعقب ذلك بوصفها بالتحقق في المستقبل تعميما للأزمنة تعميما للأزمنة ألا ينور تشوى وأن السنر تاتبتا لأود أن نسكى قباتا تسيال لكم يسايك يصفا تاتد تشوى حكذا تبتا ننقبا هكذا تكون تبتا ننقبا don ta zanto ta game duka kowane zamani ta haɗe kowane zamani Allah ce walan tajida li sunnatillahi tabdila لأن اضطراد ذلك النصر في مختلف الأمم والعصور وإخبار الله تعالى به على لسان رسله وأنبيائه يدل على أن الله أراد تأييد أحزابه فيعلم أنه لا يستطيع كائن أن يحول أن يحول دون إرادة الله duna iradatin lahi ta'ala saboda haka babu wani wanda ya isa ya shiga tsakanin Allah da abin da ya nufi ba wanda ya shiga tsakanin Allah da abin da ya niya saboda haka tun da har abin da ya faru ga al'ummomin da suka wuce Allah ya ba wa annabawansa da manzanninsa nasara to haka nan duka waɗanda za su nan gaba su ma idan suka bi wannan tafarki Allah zai ba su wannan nasarar وقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا والمعنى أن كل من يعمل سوءا يلقى جزاءه لأن الجزاء بحسب سنة الله تعالى أثر طبيعي للعمل لا يتخلف عنه وسنة الله ثابتة ومضطردة وعامة غير مقتصرة zaira muktasiratin ala fard saboda haka Allah subhanahu wata'ala anan ma ya nuna cewa hukuncin sa bai ɗaya ne ban ya'mal su'an yujza haka hukuncin yake a da haka kuma yanzu yake haka kuma zai ci gaba da zama nan gaba ba zai canza ba wannan shine umumin da ake magana ko bai takaita akan wani mutum ba da wani kowa da kowa wa qawluhu ta'ala wa in وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود وإن تنتهوا فهو خير لكم أما وإن تعودوا نعود وقال وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين صلى الله عليه وسلم cewa hukuncin yana nan ba zai canza ba a kowane lokaci a kowane zamani duk زي wasu suka yi in suka yi to zai sake zai sake musu irin wannan sakamakon ba canza zai ba to kaga wannan shine umumin da ake magana da shumuliyar ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم سيتي وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله أن حكم الشيء حكم مثله abinda wani ya samu irin sakamako to irin wani zai samu in irin aikinsa wa kazalika kullu mawadi kullu mawdi'in amara Allah subhanahu wa ta'ala fihi bis-sayr fil ard a cikin alqur'ani akwai gurare da yawa da Allah yake cewa afalam yasiru fil ard afalam yasiru fil ard to duka wani wuri da Allah ya umarni bis-sayr fil ard sawa'un kana as-sayr al-hissi ala al-aqdam wad-dawab wanda mutane suke yi tafiya daga gari zuwa gari da ƙasa zuwa ƙasa a ƙafa ko akan dabbobi ko akan ababen hawa na yanzu na zamani aw sayrul ma'nawi ko kuma as-sayrul ma'nawi bitafakkuri wal i'tibar mutum yana zaune hankalinsa ya tafi ya ga abubuwan da suka faru a baya da abubuwan da suka faru a cikin wasu al'ummomi wannan as-sayr ne ma'anawi zaune ke a ɗakinsa yana karatu amma hankalinsa ya tafi labarin samudawa da inda suka rayu da abinda suka yi da abinda Allah ya musu adawa da sauransu wannan shine ne ma'nawi shi kuma kunu bi tafakkuri wal i'tibar aw kana lafzu ya'ummuhuma as-sayr din ya kunshi duka wa huwa sawab ya kunshi as ma'anawi ma'nawi wasu ka fassara shi da as al-hissi wasu kuma suka fassara da al-ma'nawi wasu kuma suka ce al lafzu ya umbo kila sairai al-ma'nawi wal al hissi duka shine yace wa huwa sawab wannan shine daidai wannan magana ibn al-qayyim ce alayhi rahmatullah wa huwa sawab fa innahu yadullu ala al-i'tibari wal hadari an yahilla bil mukhatab bil mukhatabin ma halla bi ulaika ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين ولولا أن حكم النذير ويأتيني المحل الشاهد ولولا أن حكم النذير حكم نذيره حتى آه، تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار دعتي أبن لي فالو إن باي باشيني دي فالو واندس آه، كذوغ بابا تو دا مذا تا اعتباري بتو تا إلا ذا اعتباري تندهو كنش باقي بني a yi hukuncin wato za a yi itibari ne idan ya zanto hukuncin iri ɗaya ne a gaya maka cewa kaga abin da ya faru ga wani da wani da wani da wani to kai ma in kai irin abin da suka yi fa abin da zai biyo baya kenan in ya zanto hukuncin daban-daban ne kaga babu maganar a yi maka wa'azi da wannan ce to ai su daban ni daban abin da za ka ba da amsa kenan ce su daban ni daban to amma ana gaya maka cewa ba kai ba daban ba kake da su su ba daban suke da kai ba baka fi su komai ba a gurin Allah duk sunnar Allah akan kudi iri ɗaya ce wa bin ragbi min wuduhi hadhihi al-khassiyah خاصية العموم والشمول للسنن الإلهية في الإنسان فإن بعض المسلمين خصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة ضد شاونا خاصية خاصية تي ودستي واضحة فدو ودك كرنت القرآن زي قا dalilan da suke tabbatar da ita abu ne wanda yake a fili abu ne a fili yanzu ayoyi da muka kawo guda biyar na san wani zai iya karo wasu ma akan wannan tunda ba wai mahalli bane na istiqsa sai an kawo kowane abu sai an kawo kowane dalili iya waɗannan biyar ɗin ma kaɗai sun nuna maka karar cewa hukuncin Allah iri ɗaya ne baya bambance waɗannan da waɗancan cewa su waɗancan sun yi wa Allah kafirci da kaza da kaza Allah ya musu hukunci ko kuma yanzu ya ba ku dama ku je ku ta yi ba abinda zai biyo baya babu inda Allah ya nuna haka ya nuna shumul da da umum sai yasa ma yace ayi itibari din yace biru ya ulil absar to tunda cewa wannan abu a fili yake a bayyane yake fa inna ba'd al-muslimin khususan fi hadhihi al azminati al-mutaakhirah yanzuruna ila anfusihim bi shay'in min al-khususiyya yanzu musulmi gari suke su daban ne su daban ne wa yantaliquna fi umurihim fa ka'annahum mustathnawna min hadhihi al-qa'idati al-'amma saboda haka suna ganin kamar su Allah ba zai dabbaka wannan dokar a kansu ba wa yatasarrafuna na ruhin min at-tasami wa taqdis an-nafs حتى يظن بعضهم أنهم قد ينتسلون من غير الخضوع للسنن التي يخضأ لها سائر البشر suna ganin kawai tunda su musulmi ne to koma mai suke yi koma mai suke wa Allah Allah zai ba nasara tare da cewa shi kuma ubangiji subhanahu wata ba hakan nan ya ba wa mu'minan farko nasara ba sai da suka bi sunnonin da ya shimfiɗa ku zama mu'minai da gaske masu bin Allah masu ibadi da Allah masu aiki da dokar Allah sai da ya shimfiɗa wannan kuma suka yi sannan sai ba su nasara to an tumu a'launa in kuntum mu'minin to kana haqqan alaina ce nasrul mu'minin haka da sifar ku ta imani da cika waɗannan ka'idoji shine za ku samu nasara amma ba haka kawai dan kun ce ko musulmi ne a baki ba shikenan ku je ku ta abin da kuka ga dama kuna ganin cewa idan wani abu ya taso kawai Allah zai baku nasara haka nan ba tare da ku rike wannan sunna ta shi ba to wannan da yawa daga cikin musulmi yanzu haka suke zato cewa ko ba su rike Allah ba ba su yi aiki da dokar Allah ba tunda su musulmi ne kawai ya kamata su samu nasara ita kuma sunna ba haka take ba na farko me yasa suka samu nasara saboda sun kiyaye abin da Allah ya ce su kiyaye to shi ma sai cika musu alkawarin su alkawarin da ya musu ba ku ba su kiyaye ba to shikenan maganar cewa su musulmi ne da baki wannan ba ba za ta yi amfani ba dole sai sun bi wannan sunnar وينطلقون في أمورهم كأنهم مستثنون من هذه القائدة العامة ويتصرفون بروح من التسامي سنانون ونفيكو لأوككة لإساه وتقديس النفس حتى يظن بعضهم أنهم قد ينتصرون من غير الخضوع للسنن التي يخضع لها سائر البشر وهذا وهم وتيه هذا وهم وتيه لابد من تجنبه فإن المسلم فإن المسلم حين يرى المشكلة خاضعة لسنن عامة تنطبق على سائر البشر يدرك أنه يمكن أن يستفيد من الوقائع التاريخية البشرية التي حدثت للأقوام قديما وحديثا والتي لا تزال تحدث الآن وهي تجارب كثيرة تظهر فيها سنن تغير الأقوام التي يخضع لها المسلمون أيضا التي يخضع لها المسلمون أيضا كأي قوم من الأقوام ل شاء الله ليش ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أ ن ف س ه م يوم تنئما قمت سكي سكي ترسني ألا بذيك واتني امر هكذا ذلك بأن الله لم يكن, لم يكن مغيرا نعمة ع م على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم saboda ka sunnar da ta yi aiki a baya haka za ta yi aiki a yanzu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas zaka abin da ya faru a baya ya zama musu tajarub ne tajarub ce tajriba ce wacce za su dauka su kwaikwaya suna son su yi nasara a cikin abu kaza abu kaza to su duba su ga waɗanda suka yi nasara a baya waɗanda hanyoyi suka bi suka yi nasara mu ma sai mu gwada bin waɗannan hanyoyin sunnar Allah ɗaya ce ba canza ba waɗannan dai kwanakin su muke da jujjuya su ga mutane su ma sai su gwada su gwada su gani sai yasa ake cewa wai yanzu me yasa kasashen musulmi da ake ta gaya musu cewa komawa ga dokokin Allah da shari'ar Allah da bin Allah a cikin hukunce-hukunce da tsare-tsare na mulki na siyasa na tattalin arziki na zamantakewa da komai da komai a koma hanyar Allah nan ne za a samu mafita daga matsalolin da suke faruwa me yasa ba za su gwada ba tunda akwai tajriba a baya kuma dukkan dukkanin tajaribin nan najiha ne an ganta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin al rashida do an gani wannan juz'iyan an gani a cikin wasu khulafa na bani umayya da bani abbas an ga waɗanda suka dabbaka wannan dokoki na ubangiji kuma aka yi nasara aka yi nasara a lokacin daular umar ibn abdulaziz cikin cikin ƙasa da shekara biyu shekara ta 99 ya zama shugaba shekara 101 ya rasu amma a ɗan wannan tsokokin abinda aka gani na nasara ya wuce misali ana buga misali da shi to ya aka yi haka ta faru me yasa sauran al'ummomi a yanzu ba za su ce ba su gwada ba ko da sau ɗaya ne su gani ko da tenuwa ɗaya ce a gwada a gani mana eh, a gani a ga cewa abinda musulmi suke faɗa ɗin nan haka ne ko ba haka ba ne to amma haka su kawai so ake so a ga canji ba tare da an ga hanyar canjin ba shi ubangiji da ya halittar shi ya kafa waɗannan dokokin na tafiyar da halitta kamar yadda muka ce ita sunnar Allah filbashar bashar la ta tagayyar sunnar Allah alkauniya Allah yana iya canza ta amma sunnar Allah fil bashar fil insan hadhihi sabita wa mutarida la tatagayyar to a gwada mana a gani amma an ke yadda a gwada din saboda shedan yayi banga banga ya hana cewa abi abi hanyar da ta dace la qudanna lahum siratakal mustaqim saboda ka hanyar mai kyau ya zo yayi banga banga ya tare kana zuwa zaka biya fara gargadin ka ka sake ka bi wannan hanyar eh, kafiran duniya za su yi maka ca za a jefe ka da ta'addanci za a ce kana ɗaurewa ta'addanci gindi kai ɗan kaza ne ɗan kaza ne mai tsatsauran ra'ayin addini ne za a sa maka takunkumi na tattalin arziki za a yanke alaƙa diplomasiya da kai zai ta kawo maka abubuwa da yawa na tsoratarwa na tsoratarwa inda ma zalikum shaytan yukhawifu awliya'ahu khawifuna ay yukhawifuna kum awliya'ahu yana tsoratar da ku abinda mabiyansa ta za su yi muku kaza za su yi muku kaza ya shi kuma cewa Allah ya fala ta kafuhun wa kafu ne su saboda haka wannan shi ne da jarum na baya ya kamata shi ne abinda shi abin nan jaudat sa'id yake faɗa a cikin littafinsa hatta yi zayyaru ma bai fusi wannan quotation za ku ga sashi a cikin baka biyu quotation ne daga littafin hatta yi zayyaru ma bai fusi na ن الكاتب جودة سعيد الخاصية الرابعة خ وانا اتتي خاصية تأكو اتتي خاصية الشمول والامور ذاك آه، س الالهية في البشر لها شمول وعموم يعني هذه الخاصية كما قلنا هذه تتحدث نتحدث عن سنة الله في, في البشر في الانسان في الانسان الخاصية الرابعة التداخل والتناسق التداخل والتناسق وتسنى شقاجونا سنة كما سنة, سنة ايكي تاري آه، سنن, سنن الالهية في البشر سنن نيدا بندبا كلا كلاني كما ينبك فداء باية للنصر للنصر أسبابه وللهزيمة أسبابها وللقوة أسبابها وللضعف أسبابه لكن هذه السنن كلها تعمل بتناسق بتناسق وبتداخل تعرفك أيك ضد شيء أقوى أنا أبينا لسبب إنسى أما كما تعرفك تفيا كما نظام غني من خصائص السنن الإلهية أنها متداخلة فهي تعمل بصور فهي لا تعمل بصورة منفردة بل منظومة بل منظومة واحدة تعمل بتداخل وتشابك أي إن بعضها يكمل الآخر ويؤثر فيه سلبا أو إيجابا فتكون حسيلتها ما هو كائن في حياة البشر بقدر الله تعالى وإرادته ذا su haɗu كما ɗaya أنا, أنا dai ka san ana azuba gishiri azuba bagi azuba yaji azuba kaza azuba kaza sana gaba ɗaya sai ba da kuma abin da ake so abincin da ake so to haka sunna sunnonin suke aiki tare famina sunani famin sunanillah anna Allah ta'ala yu'ti al-insana rizqan mu'ayyanan yu'ti al-insana rizqan mu'ayyanan ma'a qat'i an-nazari al-islami wa kufrihi kamar yadda Allah ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik وما كان عطاء Wa محظورا وهناك سنن أخرى تعمل في نفس الوقت duk da ga wannan sunnar ta cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba wa mutum arziki ba tare da duba shi musulmi ne kowa musulmi ba da musulmi da wanda ba musulmi kowa Allah yana ba shi ba a hana mutum saboda shi ba musulmi ba ne ba a hana shi arziki to wama anna wa hunaka sunan ta ta'malu fi nafsi alwaqt haythu barikullahu Allah ta'ala lil mu'min anan kaga wata sunna ta shigo shi mu'mini idan aka bashi Allah sai sa albarka kafiri ba a magana albarka a cikin dukiyarsa wa yamnahu at-tumanina zai bashi nutsuwa wa amma al-kafir fa ya'ishu 'aishatan dankan ma tawafurin rizqi wa kasratihi ga arzikin da yawa amma kuma yana rayuwa cikin kunci ya kamata tunda yana da arziki da yawa ya fi kowa walwala to amma babu walwalar za kasashen Scandinavia irin su Sweden da sauransu kasashe ne da cikin kasashen turai ba wanda ya kai su arziki ba wanda ya kai kasashen Scandinavia arziki amma kuma lissafi ya nuna cewa babu inda ake al-intihar suicide kamar waɗannan ƙasashen kamar waɗannan ƙasashen a waɗannan ƙasashen mutum ba zai rasa ci da sha da matsuguni da kula da lafiya ba don bayi da kuɗi ko don bayi da aiki kana da aiki ba ka da aiki kana da matsuguni kana da albashi kana da kula da lafiyar ka in kana da 'ya'ya suna zuwa makaranta duk gwamnati ta ɗauke wannan ko kana da aiki ko ba ka da aiki amma kuma an gano cewa babu inda mutane suke kashe kansu saboda damuwa irin waɗannan ƙasashen ashe kaga ba yawan arzikin bane yake sawa a samu albarkarsa ko a samu nutsuwa shine anan yi ishara nace fayujadu hawadithu al-intihar fi al-mujtama'at al-muraffaha al-ghaniya aktharu minhu fi al-mujtama'at al-faqira al-mu'dama in ana magana talauci a shigo afirka ba inda ya kai afirka talauci amma su can sun fi mu kashe kansu nan labari ne ma a ce wani ya ya kansa sai ga ana ɗaukar shi a labari ne saboda ba abu ne da yake faruwa akai akai ba amma su can abu ne wanda ya zama ruwan dare ina tunawa eh, sarkin dutse marigayi Allah ya ji kansa da gafara shi yake ba mu labari ya ce lokacin da suke karatu a amerika akwai wani cikin 'ya'yan amerikawan ubansa ban mai kudi ce shi in ya tasu zuwa makaranta ma a helikwafta ake kashi a helikwafta ake zuwa ɗauke shi ya wuce ma maganar ya tafi a mota ko min tsadarta sai dai jirgi ya kawo shi jirgi ya mai da shi amma kwatsam sai suka ji wata rana an tashi ana maganar ya kashe kansa kaga wannan ba wai ba <laughs> rashi da yasa ya kashe kansa ba wani abu ne can kuma ubangiji ya takura masa a cikinsa ya hana masa ya hana masa nutsuwa وسبب كون السنن لا تعمل لا تعمل كل سنة, كل سنة منها بصورة منفردة وتستقل بأسبابها وآثارها هو طبيعة الإنسان نفسه هو طبيعة الإنسان نفسه شي كان سدان أدم أي با حكا كوي يكي رايوا شي كدي با دولة هنا ترايوا دا أبوبا نسكي كيوي دش دان أدم با رايوا شي كدي يجي cewa شي kadai zai iya rayuwa ba tare da ya buƙaci komai rayuwa ba za ta yi ba dole yana buƙatar wani abu daga wani ɗan'uwansa ko da ya masa kyauta ko ya saya dole ne sai da haka to saboda haka ita ma sunnar zai tana da alaka dole kai ma ita ma sunnar tana da alaka da wata sunnar وتستقل بأسبابها وأثارها هو طبيعة الإنسان نفسه الذي وجدت هذه السنن لتنظيم حياته وضبطها وطبيعة هذه الحياة نفسها والوظيفة التي أوجد الإنسان آه، أوجد الإنسان أساسا ليقوم بها ويؤديها فلا إنسان تصلح دوافئه ونوازئه المختلفة لأن تلبى من خلال تلبية جانب أو جوانب منها دون سائرها ولا الحياة التي أبدأها الله تعالى متلائمة وطبيعة الإنسان والوظيفة التي كلفه القيام بها, كلفه القيام بها يمكن أن تصلح أو تصلح جوانبها المختلفة باستصلاح جانب أو جوانب منها دون سائرها ولذلك لا يسلو هذه السنن أن تعمل متفرقة ولا آثارها أن تفسر بالعامل الواحد da ɗabi'ar ɗan adam da ɗabi'ar aikin da Allah ya ɗora masa ba zai yiwu ba ya yi shi kadai dole sai ya nemo wasu abubuwa gefen tare da shi to haka nan sunnonin su ma ba kowace sunna ba za ta iya aiki ita kadai ba sai tare da wasu sunnoni waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara rayuwar safi akan akan يقول الدكتور عبد الحليم حليم اويس عبد الحليم اويس اتكلم للتاف فلسفه التاريخ يكي تيوا ان الطبيعه متعدده ان الطبيعه متعدده لكنها ايضا متناسقه ذات علاقة مشتركة والإنسان متعدد ولكنه أيضا متشابك منسجم ذو علاقة مشتركة وبالتالي فالتفسير الذي يجب أن يعتمد لنشوء الحضارات يجب أن يكون تفسيرا متمددا لكنه في النفس آه، لكنه في الوقت نفسه منسجم ذو علاقة مشتركة وعلى أسباب هذا المقياس الواضح يجب أن تؤرد كل التفسيرات لما قال فسر تاريخي تفسير التاريخ وهكذا فسر راشد عامل قلاء ليبا كتش يكي تنزى تاريخ متاني كفسر راشد عامل جاء العامل الاقتصادي كتش يكي كاو تنجي كاو إذا أنسى متنجي تفسك التنتنى أرضي أما بأسى متنجي تفسك التمنتكي وابا مثالي ba a samu canji ta fuskar siyasa da mulki ba wannan ba zai kawo canji a tarihi ba saboda haka dole waɗannan abubuwa tare suke aiki ɗan adam yadda ba zai yadda yake dan adam kowane ɗan adam eh, yana cin gashin kansa a matsayinsa na ɗan adam amma ba zai rayu shi kaɗai ba dole sai ya rayu da wasu abubuwa kuma bukatarsa ba ɗaya ce bukatarsa tana da yawa to haka tarihin nasa shi ma tarihin nasa ai kamar kalam ne nashi kamar kalam ne kamar molo ne da ake sashi a ciki don haka dole ya tafi daidai da size ɗinsa ba zai zama ya zama molo wanda za a sa in shi ba in zan so size din nashi dan karami ne ba zai shiga ciki ba saboda haka shi tarihi wanda shi ne ahdas da nata'ijuha haka ce tarihi ana nufin ahdas wa nata'ijul ahdas abubuwa ne suka faru suka bada wata natija su ne tarihi ai duk tarihi in ka koma za ka ga cewa ahdas ne abubuwa ne eh, in ka ɗauki littattafan tarihi irin su albidaya wa nihaya irin su eh, tarihul islam na zahabi da sauran littattafan tarihi na ibnu asir da sauransu za ka ga cewa a shekaru da suka tsara su وفي السنة كذا حصل كذا وكذا وكذا وفي هذه السنة خرج فلان وفي هذه ذاك cewa duk tarihin wasu abubuwa ne suka yi ta faruwa a wannan shekarar wane ya karɓi mulki wannan nan ne kaza kaza ne da ya karɓi mulki kaza ya faru kaza ya faru sai a ce kuma da shekara ta zagayo wane ya hambare shi ya zo ya kwace mulki ya yi kaza to kuma duk waɗannan abubuwan da suke faruwa suna da wasu nata'ij da wasu asar da suke haifarwa da ya hambare shi sai gari ya rikici aka yi ta rigima kaga me ya jawo wannan rikicewar gari hambare wannan sarki me yasa aka hambare sarkin watakila azalimi ne watakila ba ya da abin nan ba mutum ne mai kuzari ba ba mutum ne mai kazar-kazar ba mutum ne wanda yake labo-labo saboda haka aka samu wani mai karfi ya buge shi za ka samu cewa wasu asbab ne suka haifar da wasu ahdas ahdas din wasu ka bada nata'iji duk tarihi haka yake to saboda haka kuma duk sanda wani abu ya faru to kuma zai asar a ce lokacin da aka gari ya hargitse sai kuma kayan farashi suka tashi saboda 'yan kasuwa sun daina shigowa garin kaga ya yi tasiri a mai kuma ya yi tasiri a harkar tattalin arziki mutane sai suka dinga kaura aka dinga hijira ana gudu ya yi tarihi akan geografiya ta demografi na garin yawan mutanen garin sun ragu taƙila kuma noma zai ragu da sauran abubuwa sauraka duk tarihi haka yake ba bambanci tsakanin tarihin da da na yanzu abubuwa duk suna faruwa a haka sauraka ahdas ne to waɗannan ahdas ɗin ko muta dakila duk wani hadas zai ba da wata natija a wasu ɓangarorin saka duk in ka tashi sai ka kalle su gaba ɗaya sannan za ka iya fassara abin da ya faru a tarihi ba ka iya kallon abu guda ɗaya ba shi yasa za mu ga tsabi'atul albahth al hadisa haditha idan za ka yi magana akan wani malami za ka faɗi alhalar siyasiyya alhalar istisadiyya alhalar kaza alhalar ijtima'iyya saboda mai saboda dole tana da tasiri a rayuwarsa shi ma dole tana da tasiri a rayuwar da yayi saboda insanu ibnu bi'atihi yadda bi'arsa take haka zai taso zai taso ko da zai mara wani abubuwa bore to ba zai fita dai daga cikin wannan bi'ar da ya rayu a cikinta ba an fahimci wannan to shine abin da shi abdulhalim wais a nan yake faɗa وشواهد هذه الخاصية في القرآن كثيرة جدا من ذلك نجد في آيات كثيرة الارتباط بين الإيمان بالله وبين عدد من مظاهر الحياة المادية ألا يا هذا فكان إيماني لألّا لكم لا يواتي ولقوبي كواتنا لألاك كرغد العيش وكثرة البركات وكالتمكين والاستخلاف في الأرض duka Allah ya haɗa waɗannan abubuwa tare da imani in akwai imani aka bi Allah to Allah zai kawo yalwar rayuwa zai sanya wa rayuwar albarka zai ba ku tamkin kafuwa a bayan ƙasa zai ba ku halifanci a bayan ƙasa wa baina mazahirin hayatul ma'anawiyya kal amni za a samu zaman lafiya wa tsumanina da nutsuwa wa ba huwa mu'allafun minhuma ma'an kal hayatul tayyiba waɗanda waɗannan abubuwan kuma su ne rayuwa mai kyau za mu ga duk alƙur'ani ya haɗa waɗannan abubuwa duk guri guda duk wannan sunan ne na ubangiji amma mutadakhila ma ba ya haɗa rayuwarka ta imani da abin da kake kudircewa dangane da ubangijin kada kuma rayuwarka ta ta sarari alhayatul maddiya dinka qala ta'ala walau na halar qura amanu kau. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال هود عليه السلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بدرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ذا مجاهد هذا الحياة المادية دا كما إيماني لإستغفاري لألا سبحانه وتعالى لتوبة da kuma ya hada shi da alhaya al-iqtisadiyya da alhaya al-askariyya quwwa ila quwwa وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وغير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى وهكذا يبرهن القرآن على عمق هذه الخاصية بوضوح هكذا القرآن يكتبت الدونة بهذا الوضوح ويؤكد الطبيعية الطبيعة التكاملية ويؤكد الطبيعة التكاملية بين مجموعة السنن التي تضبط حياة البشر حينما يمزج بين المعنوي والحسي المعنوي أبن ليشا إيماني تطوران الله دا استغفاري دا توبة دا كما الحسي أبن ليشا في روان سما دا كرفي دا دا طمأنينة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح ليخلق منها إنسانا سويا وأمة خلاقة رائدة ومثال آخر يتبين من خلاله خاصية التداخل والتناسق بين مجموعة السنن الإلهية في حياة الإنسان هو النسر فعلى مثالي ليلة نجي فإنه حسيلة متعلقة بعدة أسباب النصر نتيجة لتكي لألاقة لأسباب دبن دبن منها ما هو معنوي من هذه الأسباب ما هو معنوي ومنها ما هو مادي ثم إنه لا غنى عن أي شيء لا غنى عن شيء منها فكلها ذات ذات تأثير saboda haka a إيماني ku yi imani imanin ku ya لهم kwarai من قوة ومن رباط الخلق mastafatun به أدو wa وهذه هذه أسباب أسباب مادية ويمكن أن نقف على ذلك من خلال قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فاثبتوا الثبات في ميدان المعركة هذا شيء مادي واذكروا الله كثيرا هذا شيء معنوي لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله هذا شيء معنوي سيكون أكتشي ولا تنازعوا وهذا شيء حسي بارز في حياة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط za ga cewa wadannan asbab duka ubangiji ya hada su da wannan nasara ce amma Allah ya hada ta da wadannan asbab ɗin in kuna son nasara sai kun bi waɗannan matakan sannan ku samu nasara wa yuqasu ala al-iman wan nasr sa'ir shu'un al-hayat wannan shine karshen wadannan khasiyat guda guda hudu ko khasiya guda hudu sure mai khasiya ta farko khasiya ta farko mu zano su haka eh khasiyatu thabat ثم الاضطراد ثم الشمولية والأموم ثم التداخل والتناسق هذه هي أربع خاصيات التي تختص بها السنن الإلهية ina fatan abin ya fito fili to sai mu je ga khatima khatima natija ce kawai ta abin da ya gudana al-khatima wa akhiran hadhihi jawlatu qasira fi bayan في al السنن الإلهية بقسميها بيانا مجملا واستجلاء واستجلاء لخصائصها أكوي لامو هو استجلاء خصائصها زي إيوابا لامو الدمه بيانا مجملا واستجلاء خصائصها من جهة اجتماع القسمين في المصدر وفي لها أهداف وافتراقهما في وضوح السنن الكونية وسهولة التعرف على نتائجها بخلاف السنن الاجتماعية المتعلقة بحياة الأفراد والأمم والجماعات فإنها تغيب عن أكثر الناس السنن الاجتماعية تغيب عن أكثر الناس فيعملون أعمالا يرجون نتائج لا يمكن أبدا تحققها من ذلك السبيل بمقتضى سنة الله في البشر za su kama wasu abubuwa kuma suna so su ga da suke so su gani tare da cewa sunnar Allah kuma ta hukunta haka ba haka ba za su ga wannan natijar ba wa inna ma yahsulu ma jarat adatullahi an yahsula fi nadairiha irin yadda ya faru a ire-iren waɗanda suka yi aiki irin naku shine kuma zai faru da ku ba ta yadda za ku buga canji وتجلى واضحا من هذه الدراسة الموجزة خصائص السنن الإلهية من حيث الثبات والاضطراد ومن جهة العموم والشمول وما بينهما من تداخل وتناسب ولا ننسون خصائص أثناء الأرابي مما يجعل إدراك ذلك كله مدعاة وسببا للقيام بتسحيه المسار والسعي في اتجاه صحيح نحو تحقيق الغايات وتحصيل المقاصد المرجوة في حياة الأمة دنيا وأخرى إن أنفيت ونن تزي سا أسان هنيا دتداتي أبي أغاني هنيا دتداتي أبي دومين أتشم بقاتا دأكي نيمة أتشم منفد دأكي سوء سامو إن حجم المأساة التي تعيشها البشرية بأسرها اليوم والأمة الإسلامية, والأمة الإسلامية على وجه الخصوص ناتج عن غياب فقه هذه السنن وأحكامها في حياة البشر وانا فقههم شيء أكرا سأل عيوان ايوه نعم، يا يسائكي تونن للكانير أي تسجد جسد من نتوشي لشوا قبلني أما نتيجر ربما إلى الاسوء. وكن أقل جارة وتقيل سأل أنا شاء إناما, إناما جارجيا إن حجم المأساة التي تعيشها البشرية بأسرها اليوم والأمة الإسلامية على وجه الخصوص ناتج عن غياب فقه هذه السنن وأحكامها في حياة البشر ولا سيما تلك السنن التي تتعلق بحياة البشر أنفسهم سنة الكونية وأن الدم أدم يلا بنتكي أكنت كما هنا قدت هاي كما دام إنت سنة قهرية لا تخضع لإرادته هو saboda أنا anan مشكلة shi da الكونية da مشكلة kauniya ba فأولئك لا تخضأ لإرادته إنما هي قهرية كما سبق أن ذكرنا لكن سنن الإلهية التي تتعلق بالبشر فالله سبحانه وتعالى جعل للإنسان فيها إرادة واختيارا جعل له إرادة واختيارا كذابنا كو كذابنا في أساعد أن أدب أن يكيد مسألة فأولئك يدعي ذا محاجد تداتي كما سوكي يجيك كاور نتيجة فأقبل زي ساموبا ولا سيما تلك السنن التي تتعلق بحياة البشر أنفسهم فابتعدت البشرية عن تحقيق السعادة والاستقرار لنفسها في هذه الحياة مع أن في سيرها الحثيث مع ما في سيرها الحثيث بنفسها نهو الحاوية والشقاء الإنسان هو الذي يسأل أن سعيا حثيثا نهو نهو الشقاء نهو الهاوية فالشقاء معلق على عليه يهدد حياته آه، مع ما في سيرها الحثيث أي سير البشرية الحثيث بنفسها نحو الهاوية والشقاء الأبدي والعذاب السرمدي الذي ينتظرها يوم القيامة وابتعدت الأمة الإسلامية جمعاء عن فقه تلك السنن الإلهية كلها بما في ذلك بما فيها السنن الكونية مو مسلمين مثلا السنن الكونية لم نفقهها bature ya fahimci sunan kauniya wani abu ne da Allah ya hore dan adam wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an min saboda haka yana bincike dan ya gano wannan tafsirin da Allah ya masa da haka kullum bincike yake yana gano abubuwan da suke masa amfani a rayuwarsa wanda wannan daman kamar yadda muka faɗa a baya mutah ne lil jami' la farqa bayna al-kafiri wal muslim fi fi zalika wanda yafi kowa zurfafa bincike shi zai fi kowa morar waɗannan sunan to mu musulmi bayan sunanin lahi fil bashar da muka yi watsi da ita to sunan kauniya ba mun watsi da ita sai dai mu dogara da abin da waɗancan suka yi sai dai binciken su mu mun kasa mun kasa yin namu وابتعدت الأمة الإسلامية جمعاء عن فقه تلك السنن الإلهية كلها بما فيها السنن الكونية فلم يسعوا إلى الأخذ بأسباب الحياة المادية واستيعابها والانسجام معها وفق سنة الله الكونية والبحث أما عودع الله فيها من أسباب المعيشة للجنس البشري على هذه البسيطة كما قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وابتعدوا مع ذلك عن مراعاة السنن الإلهية الاجتماعية وفقهها في مجالات النسر والهزيمة والعز والهوان والنهوض والانحطاط والقوة والضعف فتهاونوا بشرع الله بأوامره ونواهيه وحدوده وأحكامه فهم لا بأمر الدنيا نهضوا ولا في طريق, الآخ طريق الآخرة سلكوا فازداد هوانهم وتفاقمت مشكلاتهم فلا منفذ لهم إلا العودة إلى دينهم والتمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وانا فقرة تكر شيء جملة قال شيء تشي ما قنب لا ينزعه قد كانت عند ذاك رأيه تشكين سباق ألا بزيد أكلمك شيبا حتى ترجعوا إلى دينكم خرجه أبو داود وغيره وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تو آه، ما لا يجب منار من أن يجدون من أرزل مئتم ناقار لوكسي سمودا لم تنسوا أي مارك أنجدك مهلا التقوى فهو اسمه أسئين تنبيوي amma gabanin haka zan sanar da malam cewa gabanin ya zo mun zauna dukanmu mun yi matsaya kan waɗannan abubuwa guda biyu mun fahimci matuƙar buƙatar muna fahimci wannan zancen da kuma ƙara wato ƙoƙarin ganin yadda ɗan adam zai sun ta cikin ayyukansa na yau da kullum ma ba kuma na al'umma ba don ya ci gajiya amfanin wannan ilimi sai muka yanke matsaya kamar haka cewa in allah ya ce mu ranar ashirin da biyar da ashirin da shida ga watan afrilu da ta uh, nan da wata na sha takwas allah mu karfa an kawo wajen a rufe ko sha takwas sha a matsayin ranar da za a sake haɗuwa kwana biyu a sake samu wanda da cikinmu ba ni ba ya ci gaba da jagorantar mu da zama to a wannan kalan tattaunawa ne za a yi don yi zanta cewa goya mu mukalafin da wannan abu da bukatar zuwa a gare shi sannan mun sanya kwamiti wanda za su to su ne za su yi a tsawaniyar shirya wannan abu a kashin jagorancin wani da fijin saurayi mana mm. ya yi saya amma bai tsoho ba da tajibin ya marat ɗalibin ka ne malam da da kusa ba duk inda kake yana nan idan eh, ya malami ne a makarantar koyar da alƙalai da harkokin addinin musulunci a garin misau da kuma wani can malam isa muhammad da eh, musa wanda shi ma ɗalibin ilimi ne tsawon shekaru eh, irin graphic ustaz nan ne wanda aka wada tun ana titiɓiri alhamdulillah ɗaya daga cikin ɗaliban markazin malam sayawa sai kuma ga wani can malam isa ba ya kawada wasu nan sauka su mana haka shi shekara ta fi talatin ina auren kawar matasa ne ma sannan saboda shi kabar da awa ba a wurin da aure aure sabuwar musulunta wanda ya ce kaga sabon shi ko kuma abubuwan sa na ban mamaki to sai aka hada waɗannan su ne yayin da kuma malam daura da malam amadu janna sun to iyayen wannan majalisi ba kungiya aka kawo ba kawai da su ake yi idan su cewa a ci gaba da irin wannan alheri a ƙarƙashin su kuma suka ce muka ce abin da ya kashe a majalisun mana alfiya kenan in ce musu ba haka bane bane ne matsala ta ce ya kamata ringa ɗaukan a laifuka na sannan kuma in gyara gyarawa shi ne mai da cikin mai tsari idan yana buƙatar sabat da alittirat wala ina da kun ji wala ne so da duk yana buƙatar sabat da alittirat so da ka bisa waɗannan abubuwan namu duka ne su kara ingantuwa su kara gyaruwa muna kuma godiya matuƙa wa malam Allah ya saka masa alheri su ba sani ba gabanin eh, a yi godiya daga manyanmu sannan za mu so in akwai mai tambaya karka tambaya wani matsalar da fiƙi ko usulu ko hadisi inda zai yi ya zamto cewa kan wannan abun kan wannan din ma ba an zai yi ba to ba zai yi wani malam ko malam na baka tabbacin wannan nan wanda kusan labin gurin nan kowa na sai su kamar shekara guda haka ne wanda kaga ban san su kawai yara ne kanana saboda a tsaba kana shekaru na girbi ba su kanana ilimi ba galibi su wasu ma sa da digiri uku biyu yana akwai hudu ma da wani ya samu kuma limaman juma'a ne ustadai ne malamai ne masu kantarwa ne allah ɗaukar ke sa masu albarka mafiya yawan su abokaina ne abokan gwagwarmaya ta su wasu ma ajin ɗaya da su a tun muna haya islam kuma da wannan zan yi amfani in sanar da wani abu da malam adam a wele ke fada wa musamman wanda suke zuwa majalisun malam shayawo ba ma su ba da sauran kowa ma wanda samu dama ya raka su zuwa gaida wani cikakken ɗalibin ilimi a garin nan malam abdullahi zan roba wanda ne ajin mu daya yana bayana a islam da aji da aji daya amma malam ya zama mashlul haka sharaɗinsa amma har yanzu haka ake ɗauko shi baya iya ko tafiya a zo a duke shi a duk inda ake mai a saboda kai ya sai yana daga cin abin da zai ɗaga hankalinsa ya ku je ba shi hakuri ya san abin da zai shi ne da ba ku shirya ɗauko shi kun kawo shi mai ba irin wannan mai majalisun ba sannan in ku za ku je kuma ku je da wani abu a hannunku allah saka ku da mai akwai wani mai Ɗan ba tsokaci ba tambaya kan abin da aka yi ko kun gane komai kun gane komai kun gane komai da wani abu ka muna Allah da samu wannan dama wani ne wani muna ta da ta da kuma ya ƙara masa yawan shekaru masu albarka لما لا يكتب عني كبار مدى لو انا الكريم نبوتي مدى اللي يعود نسي الله مصمم كم اخر سنه وفيها مصمم وقتها الله يسعدك وعلى الكريم ايه كبايه عشان زي ما كان البيت الغالي اخي ما انا cewa wannan yake gudanar da wannan irin ya mutu wanda manyan kasashen duniya suna musulunci suke fuskanta sai ka yi kama wani nasara a kan lura da wannan kenan ba yi da wannan hanyar ba in dai ba a yi asalin hanyar da ya kamata su yi ba za mu taɓa samun nasara ba. shi kenan. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ina ga abubuwan da muka karanta sun shiga kwakwale kuma sunar Allah ɗin ɗaya ce yadda muka ce ba ta canzawa ba ta canzawa idan ka saki sunar Allah filbashar, to abinda zai dawo kuma yana aiki shine sunar Allah filkau Na nata'ij za su koma abinda in fada ne wanda ya fi makami ya yafi karfi shine zai da sara karshe saboda yanzu babu wani abu da kai zai rinjayar da janibin naka daman can imani ne yake sawa Allah subhanahu wataala ya albarka cikin abin da kake da shi na arziki ya kara maka karfi a kan karfinka da yan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi iznillah da ire-iren waɗannan duka saboda janibin imanin kada Allah da riko da hanyoyin da ya ce maka da bin abin zai sa shi kuma ya karfafe ka ko da da yan kaɗan ka fito sai ka yi nasara to amma ka saki wannan to shi kenan sai a koma kuma a tawazunul maddi waye ya fi wani yawan mutane waye ya fi wani karfin makamai waye ya fi wani karfin technology don kuma shi ne zai aiki so eh, ina ga abin a fili yake a karara in ka kula ayi su yanzu al'ummomin ma na musulmi ai tsoron faɗan masu ke ba magana ce ta wai su faɗa ba a ce wani yayi nasara a kansu kudu su tsoro ma suke su faɗa suna ma jin tsoro kafin akwai abin da na so in a cikin sabtul maraji da masadir mana ishara zuwa ga wasu littattafai waɗanda suke muhimmai ga wanda ya samu ittilali a kansu wanda sun yi magana akan wannan sunanin ilahiyar a ciki za mu ga akwai littafin jaudat sa'id ina jin cikin karatu mun ambace shi hatta yi zai ruma bi a fuse jaudat sa'id akwai littafin e, al-humayyid sunanullahi fil umam ina jin sunan shi abdulkarim abdulkarim al-humayyid sunanullahi fil umam min khilal ayati al-qur'an al-karim سنن الله في الأمم من خلال آيات القرآن الكريم إن أجوانا رسالة ما علمية رسالة شيء علمية في إحدى جامعات المملكة آه، سنة أكوي لتافن زيدان عبد الكريم زيدان عبد الكريم زيدان ذا قيش نوكو صدق الشيء شافهم أو أن شاف لا أشرد له السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية شمال التافنين بالضبط Mujallar ne sannan idan muka tafi shafin gaba na 25 can tsakiya akwai littafin abdulaziz al-julayyin ba jalil ba kaka ce jari. al-julayyin yana da littafi sunan ilahiyya fi التربوية في ضوء Shi ma mujallar ne. Guda. A can karshe. akwai littafin majdi muhammad ashur sunan ilahiyya fil umam wal afrad al karim usul wa dawabit waɗannan duka littafai ne waɗanda aka rubuta su musamman akan wannan sauran kuma abubuwa sun zo ne a cikin fi sanaya kalamin ulama qadiman wa hadita, kamar yadda kuka ta jin maganganun su ibnu taimiyya su muhammad rashid riza da al'allama Ibn ashur Ibn al-qayyim da sauransu wannan kuma cikin maganganunsu musamman a littafan tafsiri musamman littafan tafsiri suna cike da bayanin abubuwan da suka isharat akan sunan ilahiyya musamman akan ayoyin da suka yi magana akan wannan za ka ga isharat mabsusa fi sanaya kalamin ulama su wannan shi ne na so da kara yawa mabuda ta wuri da kuma kan da shi shi ya yi a yi da ba a mu ajiye da a yi mu a ba wani abu ne ba wannan kuma za mu kokari mai da ita yin risala ya karama haka ko da karantarwa wannan a shi kuma wannan muzakkira insha Allah za mu kokari mai da ita risala ya karama da ko da mutum zai karantar zamana yana da ita kuma zai iya samunta insha Allah insha Allah kuma na kula da shi a cikin kuma yana da shi ma da ta amma suna na ayyukan safin da har yanzu na kullum na karanta shi da kan shi na fara fara da wani wani to kuma kai cewa ko shi ya ya fito ko mu wala mu ji da cewa mu ne suke ko ah, fara da wannan tunda tattalin da awaliyat na ba da hadisi inda wani abu ne wanda ya fita ta halwar da shi ne ko da wani abu da shi nau'i na ba hudu na na wani قال تم بعد أصلي أصلي بسم الله ana kuma da aka mana bayanin cewa ita sunan layi a lafiya a shari'a ta tsariya ana kamar damu ba ana ba da sun al'ummar da suka gabata an zo ko an turo musu ne gargaɗi a kan su barka na in suka yi kamar kai da sai Allah ya halaka

ko su can wani a ruwa wani allah ya kifar da ƙasa ah, wani ya aiko mala'iku su yi tsawa wani abu nan amma dai duk gaba ɗaya ta tame fi fil iqam wannan al'umma ita Allah subhanahu wataala ba ya ɗauki iqabar ukubar da kanta bane sai dai bai sanya ta ukuba amma ba amma ukubar tana nan yanzu abubuwan da muke gani na kaskanci da wulakanci da a zo har cikin gidan mutum a takure masa hancinsa a bibbige shi kuma a koma gefe a ce masa ɗan ta'adda kuma a ɗau mataki a kansa saboda ka hukumar tana nan ita sunnar a nan ita ce sunnatul iqab cewa duk wanda ya abu kaza za a masa hukuma so sana nan ba ta canza ba maganar karar da za a yi wa wannan hukuma ita aka yi ma wannan ko a da can ai da bambanci ko a da can da bambanci kuma al'ummomi da dama yanzu al'ummar annabi ibrahim kaji cewa an halaka su ai ba halaka su ko ka ji labarin cewa al'umma annabi ibrahim an halaka su gaba daya amma dai hukumar ubangiji din tana nan so sunnar tana nan dan ta tagayyar sunnatul iqab take sunnatul jaza mun kana so ka dunkula abin gaba daya sunnatul jaza sawa'un ya zama mai kyau ko mara kyau eh babu magana canji kuma kakka manta Allah ne yake ba canji ne na'am za mu zaki daga mutum ɗaya ko biyu nan fa kuma da ita mai can can sama daga cewa sai kai idan na ya ɗauke ba kuna a a nuka a ƙashe wajen fatima ina da aka kawo wa jiki na muhammad bin abu a ne kai na cewa ah, idan mutane yi wasu da jihari da al'amarin jihari ta kama kasuwanci da noma Allah zai sallata wasu to shi ah, wato kamar abu ne da yake bukatar gaskiya a wayar mara da ke shi wannan abu ne da wato aiki ne wanda yake yi to a kan ko al'umma wajibi wajibi ne a kan yake yake nufi farko ne ko farko kifaya sa'annan kuma idan al'ummar cewa shi wani lokaci ne da al'umma ta haka gaba ɗaya ta zo tsaye da wannan bangare kuma mene ne sharuɗa da ƙa'idojin da ya kamata a eh, eh, malam ba tambaya kake ba wannan wata lacca ce kake kake so a yi maka da sharuɗa da ka'idoji da bayanin ya fardu kifaya fardu ayin yaushe kaza yaushe kaza wannan ba tambaya ba ce ita tambaya an aka ce ka yi tambaya da iya ta ka tambaya kamar yadda wacce ya tambaya amma an kai wata tambayar da za ta buƙaci muhadarat ma watakila ba muhadara ɗaya ba muhadarat yanzu kai ta yi shahadar waƙi ta yi shahadar waƙi allazi na yi shufi alwaƙi huwa akbar tafsir li hada alhadith shin al'umma ta yi shi alhawan wa zulkubar da ta yi shi ta yi shi shine babban tafsirin al'umma ta koma kawai maganar kuɗi ake magana za a samu kuɗi magana ya za a samu kuɗi amma ba yadda za a kare addini ba kalmar jihad ba wai tana nufin kowane lokaci aka ambace ta kawai ka tafi kan ɗaukar makami ba jihadi anwa jihad bil mal al jihad bil nafs al jihad bil ilm bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar duk wannan bangare ne na jihadi to in al'umma duk sai watsi da wani akoma magana addini shi yasa karshen addinin karshen hadisin ai ya fassara maka abin da ake nufi a dunkule ana nufin kai watsi da addini shine Allah ya ce hatta tarji'u ila dinikum ka ana maganar an yi watsi da addini an koma harkar duniya ce kawai a gabanmu babu magana addini addini ba ya da ma ba ya da ma gurbi yanzu a tsarin a tsarin a tsarin abin constitution na kasa addini bai da gurbi ba ya da wani gasa, kawai wani abu ne da ya shafe ka kai ka je kai yi ka wanda kake so haka shi constitution ya faɗa kowa ya je addinin da ya zaɓa ba wani addini da shi aka yarda cewa shi da addinin ƙasa kuma shi za a yi ƙoƙarin kirawo mutane su yi shi cikin hikima da da wa'azi mai kyau babu wannan su wannan shi ne abin da ake nufi amma yaya al'umma ta kai ga wannan matsayi ai ka kula cewa al'umma ah, ba wai tun yanzu ne abin ya faru ba abu ne wanda ya dauko bai tsawo a tarihi har ya zo ga yanayin da ake ciki al'umma kuma ta waye gari a cikin zulɗin da annabi ya faɗa wannan kowa da kowa ya sani ba wai mu kawai ka kalli a najeriya a duk duniya ka kalla yanzu abin da ƙasashen nan na turawa suke yi da yahudawa da sauransu ai duk cikin zulɗin ne inda al'umma tana da ƙarfi har ya har aiki ta yi mata haka ba za a yi ba saboda ka kalli abin bishimuli ya tihi kada su kalli wata jubiya السلام عليكم وعليكم السلام انا انا انا انا انا

game da bayani da aka ɗauki gaba cewa kaga abubuwa suna samun mutane na ko cewa wasu da suna suka to abin da ya dame ni har ka sani na da wata fahimta a baya da kuma wata fahimta ta kai kuwa. shi muna aboki idan ka ga mutum ya kusa kusansa na yana shan wahala a rayuwa akwai abin da ya fito tebura don su ne tebura suna shan wahala to tambaya ta halaka ta halaki idan mutum yana shan wahala a rayuwa misali dole ne kawai a tun da ya jawo a kan da ne ya san ba mu kanka ko kuma Allah za mu sha Allah kuma take da rabar da zai gara wasu bayan sa da kuma kawai sai dole da rabar da yake san mu halin da yake da ka kuma kuma da yake wanda yake da a ibtida'i na ubangiji sunna ce ta rayuwa gaba daya الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا duk wata abu da kake ciki ibtila'i ne na ubangiji zai iya zama ibtila'i ne don ubangiji wata wata'ala ya gwada karfin imanin mutum kamar yadda annabi ya ce yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi wa ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal sauraka zai iya yiwa saboda wannan ne a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sauraka akwai wannan Allah zai iya jarraba mutum don ya ga gaskiyar imaninsa ko rashin gaskiyarsa zai iya kuma jarrabarsa saboda ya kankare masa wasu wasu kurakuransa wasu laifukukansa wata kasawarsa ubangiji ya zai iya yin wannan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a jarrabu mutum ya waye gari kayan da zai sa masa suna masa waya amma kuma Allah zai kakkabe masa duk laifukansa. sauraka zai iya wannan zai iya zama wannan zai iya zama kuma ukuba ce sauraka ita rayuwar gaba ɗaya ibtila'i ce la ja'alna arziki na talla ardi zinatan laha ayyuhun a ahsanu amana duk wani abu da ka gani ibtila'i ko dai ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce duk ibtila'i sauraka kalli abin da fuska biyu kuma in ka ji wani abu na ibtila'i a matsayinka na bawa kada ka rataye abin da cewa imanin ka ne ka rataye abin kai a karan kanka cewa wataƙila ka yi wa Allah laifi bari ka je ka tuba ka gyara abin da kake yi kada ka tsarkake kanka ka ce kai ma yanzu sahun annabawa kai saura ka wannan jarabawa irin ta annabawa ce a ka tafi mutanka shi ne abin da ya dace wannan zai sa ka ƙara kyautata aikinka in mai kyau kake yi ka sai ka ƙara shi kyau wanda daga cikin magabata yana jan'urwa ne in ya fita kasuwa ya ga bai samu ciniki ba zai ce akwai wata matsala ciriki wannan in ya fita bai samu yadda ya saba ba zai ce lalle akwai wani abu wani yake cewa idan na saba wa Allah zan da wani canji hatta a kan dabbar da nake hawa sai na ga wasu kila ta ɗan tibire mu saboda yin sun shiga da cewa to na saba wa Allah so kai a matsayinka na bawa ka ɗauka mizanin da za ka aiki da shi a koyaushe ka ga wata jarabawa to wataƙila akwai wani abu na ɓangare na kazawa ka bari ka yi ƙoƙari ka ƙara kyautatawa ka yawai ka neman gafara da tuba kanka tsarkake kanka ka ce to ni ne ne wa Allah ka san matsalar ke da wani sai ce to shi ne yayi ina kaza ina kaza ina kaza kuma duk da haka Allah ya min kaza a'a kanka kawo wannan ka ɗauka cewa kai bawa ne wataƙila akwai wani abu da kai baka san kai ba ubangiji yana so ya hura ka kuma ya dan ja hankalinka to bari ka ƙara dubawa ka ga me yake kasawa me yake ba daidai ba a tsara da gani an duba bangaren abin da shafi neman duniyar ma wajen ko inganta ta ko lanin mai kyau ko dagewa a kan abu guda ɗaya da jajircewa a kare shi ma zai da su masa dalili ko kuma da yi cewa duka guda da, cewa ita mutu dalilai mutu ko mutu nasiba ko haka ba malami ne da yi wa مبارك ولا da yake magana a kan matasan duniya a lokaci wanda har yanzu a wasu wanda daga shugabarin ganin cewa sai sun tsaye dole shirya da yake magana a kan cewa suna yi zarta cewa wani abin ya saba sunan ilahiyya cewa ya yi kuma da cewa yake cewa babban mawon lokaci ma wani abu da kada musulunci ke yi kan amfani ya kafa da ne da har yanzu aka fahimtar abin sosai amma ya yi dawa a yanzu sun kowa cewa walau a ranar kowa cewa da yawa da kuma cewa ko kan jimori da kowane abu ne haka cewa walau a ranar kowa da la'a'atu lahu hujja wala ta kare Allah da ya kuma fasan baka kuma gida kuma ma'a mana ina so a da wannan abu da to sunan na ubangiji sunna ta ubangiji da ta gudana da kuma shari'a shari'ar ubangiji da ya tsara wanda tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke ƙara bayyana ta yake fito da ita shine jihadi ka makami ka ce za ka fuskanci ƙasa ko za ka fuskanci wata al'umma da yaƙi ba haka kawai take kasancewa ba kawai wasu 'yan tsirari su ware su ce za su yi yaƙi kuma su yaƙi su kafa daular wannan sunar Allah da ta gudana a cikin tarihin musulunci ba haka ta gudana ba diyar yaƙi sun kasance ƙarƙashin daula ne ƙarƙashin gwamnati ne da shugaba guda ɗaya akwai wannan tsarin wanda shi shugaba shi ne yake ilanin jihadi ko ya ilanin yaƙi da sauransu ba wai kawai afirat ba ba afirat ba sauraka afirat sai bisu su kawo kuka wurin shugaba ga abin da suke ciki abin da ciki in abu ne da za a iya ɗaukar mataki na yaƙi a ɗauka an wanda bai kai yaƙi ba ne a ɗauki matakin sulhu da sauransu wani duk a ƙarƙashin shugabanci yake yi na daula ba wai shugabanci na ƙungiya ba ba shugabanci na ƙungiya ba saboda haka wannan tsarin da babu su da shi shine suka saba shine suka saba sunnar ubangiji anan sai ce law aradu al-khuruj la adu lahu udda da sun masa shiri ba shirin haka kawai mutane su koma bayan gari su shiga daji su dau makami su ce za su kafa daular musulunci ba ta bayin haka ba wata daular musulunci ta kafa haka wata daular musulunci da ta musulunci da ta kafu to sai ta kafu ne karkashin mazalla ta daula